muna cikin halka ta talatin da takwas ko na yau talatin da takwas za a tashi halka ta talatin da takwas cikin wannan littafi kuma duk mai bukatan pdf na littafin kana son pdf kai mun magana insha Allahu ta whatsapp sai a tura ma pdf din musamman waɗanda suke waje wanda bayan da za a yi a tura musu takardar littafin to muna shafi na ɗari daidai babul am duk da yake mun ɗan koma baya amma daga nan za mu fara insha Allah mun ga wajen babul am babul am mun ga wajen babul am ana jina ne yauwa ai idan na ji kun yi shiru sai in zaci ba a ji malam ya ce babul am babin am babin da zai magana a kan al'am malam ya ce al'am ahadu abuwabi usulul fiqhi sabiqa ya ce am ɗaya ne daga cikin babuka na usulul fiqhi waɗanda suka gabata shine as-sabiqa waɗanda suka gabata suka wuce kenan ya ce wa huwa min ausafil alfazi shi wannan am ɗin in aka ce am yana daga siffofi na lafuza yana daga siffofi na me lafuza ya ce walaisa min ausafil ma'ani ba shi daga cikin siffofi na ma'anoni wato lafazi ake kalla a cewa am ba ma'ana ake kalla a cewa am am ba an gane lafazi ake kalla a ce masa am ba ma'anar abin da lafazin ya ƙunsa ake kalla a cewa am ba ba madlul na lafazin ake kalla a cewa am ba shi lafazin karan kansa shine ake bashi wannan siffa a ce am ne siffarsa kenan shine wa huwa min awsafil alfaz yana daga cikin siffofi na lafuza wa laysa min awsafil ma'ani ba shi daga cikin siffofi na ma'anoni malam ya ce wale haza saboda wannan ne yuqalu fil ma'ana ake faɗi cikin ma'ana in aka ga ma'anar abin da lafazin ya kunsa sai a faɗi a ce a'am an gane in ma'anar lafazin madlul na lafazin ya fi gamewa sai a ce a'am an gane hazal ma'ana a'ammu min zakal ma'ana kaga ma'ana ake kalla a ce a'am amma shi lafazi siffarsa shine am yace wali haza yuqalu fil ma'ana saboda wannan ne ma ake faɗi cikin ma'ana a ce a ammu yace wa fil lafazi cikin kuma lafazi yuqalu sai a ce am lafazin nan am ne wannan ma'anar a ammu ce yace wa ba'adun nasi shashin mutane la yufarriqu bayna a'ammin wa am shashin mutane ba baya rabe tsakanin a'ammu da am ba sa rabewa sai su ɗauka da abu ɗaya ne malam ya ce ma anna bainahuma farqan tare da cewa akwai bambanci a tsakaninsu kuma akwai bambanci tsakanin a'ammu da am ya ce al'am shi am bambancinsa da a'ammu kenan yace min sifatil alfaz yana daga cikin sufofi na lafiza lafazi ake kalla wannan sautin da yake fita wanda ya tattara wani shashi na huruful hija'iyya shi wannan sautin ake kalla wannan lafazin a ce masa am saboda siffarsa kenan ba ma'anar lafazin ake cewa am ba an gane yace fa yuqalu sai a ce haza lafzun amun wannan lafazi ne am yace wal a'ammu shi kuma al a'ammu yace min sifatil ma'ani yana daga siffofi ne na ma'ana ko na ma'anoni ma'anoni ake kalla a ce musu a'ammu shi kuma lafazi a kalle shi a ce masa am bambancin kenan an gane lafazi ake kalla a ce masa am a kalli ma'ana a ce mata a'am. sai malam ya ce fayu ƙalu sai a ce hazal ma'ana a ammu sai a ce wannan ma'anar ta fi gamewa wannan ma'anar ta fi faɗi ta fi gamewa malam ya ce wala budda ya ce wala budda ba makawa dole ne min ma'arifatil am musan am dole ne a san am eh, wala budda min ma'arifatil am dole ne daga sanin am dole a san shi yace li'annahu saboda shi am din ya tarattabu alaihi bina'ul ahkami saboda ginin hukunce-hukunce yana ɗoruwa yana jeruwa a kansa dole a san shi yadda na sha faɗi cewa wa'annan alfaz nan dole mu san su dole mu san madlul nasu saboda su ne wasa'il ilal maqasid wayannan wayannan alfaz din an gane wasa'il ne ilal maqasid an gane yanda za a gane munufan mutum ta su ne tunda ba tsaga kirjinsa za a yi a ga me yake nufi a zuciyarsa ba za a yi amfani ne da zahirin abin da ya faɗi shi yasa dole ne a kula da wayannan lafizan shi yasa zaka ji manzo Allah yana cewa kuffa alayka haza an gane kuffa alaika haza haka a wani hadisin manzo Allah yake faɗi ko man yadumalli ma baina alhayyi ko wa ma baina rijlaihi adumallahu aljanna kaga adumallahu aljannata jannata yace duk wanda ya lamince min tsakanin farjinsa ko tsakanin cinyoyinsa da kuma tsakanin labbansa ni kuma zan lamunce masa aljanna saboda waɗannan alfaz ɗin da su ake wa mutum hukunci to dole a san su a san abin da suke nuni haka kuma da waɗannan alfaz ɗin da su ake yin mu'amala ake ciniki ake bada kyauta ake duk waɗansu abubuwa na mu'amalat da su ake to dole ne musan lafazin me ya kunsa me lafazin yake nufi ta nan ne za a gano manufan mutum tunda ba a san zuciyarsa ba shi yasa kaga yace to wala budda min ma'rifatil am dole ne a san a. saboda me li'annahu saboda shi am ya tarattabu alaihi bina'ul ahkam ginin hukunce ukunce yana jiruwa ne yana ɗoruwa ne a kansa in aka ji kayi amfani da lafazi am sai a yi ma hukunci da abin da ka faɗi hukuncin am ɗin an gane sai ya ce fa'iza wajadna lafazan amman ya ce idan muka samu lafazi am gashi wannan lafazi ne am muka same shi ya ce ya shimalu jami'a afradihi to zai tattare dukkanin ɗaiɗaikunsa ne muka samu wannan lafazi ami to duk wani ɗaya da yake cikin jinsinsa zai haɗa hadda shi shi ma ya shiga hukunci ɗaya duk za a yi hukuncin da aka yi wa wannan am ɗin shi asul ɗin to dukkanin wani far'u na ƙarƙashinsa wannan hukuncin za a bashi shi ma. Dala mun gane? Wannan lafazi am ne. hukuncinsa kaza shine asulu gashi mun samu to duk wani fardu daga cikin afrad waɗanda suke ƙarƙashinsa to duk hukuncin da aka ba wa shi am ɗin ya shafe su suma shi yasa yace fa wajen na lafzan amman idan muka sami lafazi am yashmalu jami'a afradihi yana tattare dukkanin ɗaiɗaikunsa ne duk wani ɗaya da yake ƙarƙashinsa to hukuncin shi ma ya shafe shi sai ya ce fahaza ya'ani malam ya ce wannan yana nufin annal hukuma cewa hukunci ya subutu yana tabbatuwa ne li jami'il afradi kaji ga dukkanin ɗaiɗaikun tun daga lafazi am to duk hukuncin da aka bashi to duk wani ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai da yake ƙarƙashinsa to hukuncin nan haddashi shi ma an gane sai malam ya ce idan ya ce don haka labudda an na'arifa ma huwa al'am ya ce da haka dole ne musan menene amto ya ce idan don haka labudda ba makawa an na'arifa ma huwa al'am musan menene am ba makawa dole ne malam ya ce an yace wani mu'allifu bi ƙaulihi mawallafin ya yi ta'arifinsa da faɗinsa. Ya ce wa hadduhu ya ya'ummu akthara min wahidin min gairi ma hasirin yura ce wa hadduhu hadduhu ne ta'rif nasa an gane wa hadduhu haddinsa ta'arifinsa shi am kenan ce lafuzun lafazi ne ya'ummu aksara min wahidin wanda ya game abu fiye da ɗaya lafazi ne wanda ke game abu fiye da ɗaya lafazin lafazi ne ya umma aksara min wahidin wanda yake game abu fiye da ɗaya min gairi ma hasirin yura ba tare da iyakancewa ba don akwai lafazin da ke game abu fiye da ɗaya amma an yi taƙayidinsa an iyakance lafazin ba ɗaya ba ne amma ma'al an taƙaice an yi masa haddi kamar ka ce goma kaga goma ai ba ɗaya ba ne tabbas ya umma akthara min wahidin amma ma'al hasr mutane goma kaga mutane ashirin wannan duk lafazin ne ya umma akthara min wahidin ma'al hasr mutane dubu kayi hasu tabbas ya umma aksara min wahidin amma ma'al hasr shi kuma an ba haka bane shi am lafazi ne wanda yake game abu fiye da ɗaya kuma ba tare da an iyakance ba ba a yi musu haddi ba ba a iyakance wannan yawan ba kawai an saki yawan ne suna da yawa ko biliyan nawa ne duk zai shiga ƙarƙashi wannan shine am sai malam ya ce al'am eh, nan ƙarƙashin wannan baitin wa'adduhu lafzun ya umma akthara min wahidin min ghairi ma hasirin yura ya ce al'am ta'arifin am ya ce huwa shi am shi ne lafzun lafazi dalun wanda ke yin nuni ala aksara min wahidin akan abubuwa ko akan abu fiye da ɗaya min ghairi hasirin ba tare da iyakancewa ba am lafazi ne wanda ke nuni kan abu fiye da ɗaya ba tare da iyakancewa ba am lafazi ne wanda ke nuni kan abu fiye da ɗaya ba tare da iyakancewa ba kamar yanzu in ka ce aljanu aljanu ya hada da duk wani aljani ifritu minal jinni ya haɗa da shi wani ifritu ya haɗa da shi kowane aljani ya shiga ciki duk wanda yake cikin jinsin aljani har da shi amma an kace aljanu ɗari wannan ba an ba ne saboda bai haɗe da kowa ba ai sun fi ɗari ka iyakance to shi am lafazi ne wanda ke nuni kan abu fiye da ɗaya ba tare da iyakancewa ba kana iyakancewa to ba am ba ne shi an ba a iyakancewa in sun kai biliyan nawa ko nawa ne wannan lafazin zai ɗauke su ba tare da an takaita ba sai ya ce fa'iza ƙulta zaidun idan ka ce zaidun yanzu yace fa hadha laysa bi'am yace wannan ba am bane saboda me li annahu dalla ala wahidin saboda yayi nuni ne kan abu daya zaidun mutum ɗaya kenan an gane zaidun mutum ɗaya kenan da za ka shiga kasuwa ka ce zaidun ai ba duk mutanen ne za su jiyo ba ko mutum ɗaya ne zai jiyo wanda ya san shi ne zaidu saboda lafazin da kai amfani da shi na mutum ɗaya ne gwara ma da cewa kai malam irin yadda hausawa suke ko in ka ce malam ai kawo kowa ne zai jiyo kowa ne zai jiyo amma in ka ce salih an gane salih mutum ɗaya ne zai jiyo saboda wannan lafazi ne wanda ke nuni kan mutum ɗaya shi yasa yace fa iza qulta idan kace zaidun kace zaidu yace fa hadha laysa bi'am yace wannan ba am bane yace li annahu saboda shi dalla ala wahidin yayi nuni ne kan abu ɗaya ai yace wa iza qulta idan kuma kace rajulani in kace rajulani mutane biyu yace falaisa bi am wannan ma ba am bane mutane bi kace duk da ya faɗi amma ai ka iyakance bi kace ai an gane yace falaisa bi am wannan ma ba am bane yace li annahu yadullu ala akthara min wahidin ma al hasr yace li annahu saboda wannan lafazin rajulani din yadullu yana nuni ne ala akthara min wahidin akan abu fiye da ɗaya ma'al tare da iyakancewa ka iyakance iyaka mutanen biyu duk da ya fi ɗaya amma ba an bane tunda ka iyakance yace wa idza qulta idan kace 20 rajulan bai a bi'am shi ma wannan ba am bane ai ka ce guda Ya yace li annahu saboda shi wannan aktharu min wahidin yafi guda ɗaya, haka yake ma hasr amma tare da hasr tare da iyakancewa wato shi lafazi ne wanda ke nuni akan abu wanda ya fi ɗaya ba tare da iyakancewa ba ba a takaicewa kawai ko biliyan nawa ne ya haɗa hadda shi ba iyakance ba shafi na gaba shafi na ɗari da ɗaya malam ya ce wa'iza ƙulta idan ka ce annasu ya ce fahuwa am ya ce wannan am ne annasu wannan am ne saboda me ya zama am sai ce li Annahu saboda shi wannan lafazin ya dullu ala akthara min wahidin yana nuni akan abu fiye da ɗaya ne bila hasirin ba tare da takaicewa ba ba tare da iyakancewa ba ba iyakance adadin su ba annasu aka ce an gane duk wani wanda yake jinsin nasu ya shiga ciki kowaye in dai mutum ne annasu aka ce kowaye karami babba kafiri musulmi mahaukaci mai hankali annasu kowa ya shiga ciki inda mutum ne wannan am ne kaga wannan zai dan koma da mu dangane da mas'alar da muka tattauna a baya halil kuffaru mukhatabuna bi furu'i shari'a kaga ai daga cikin dalilan da waɗanda suke cewa ai kafirai za su shiga suke kawowa ai suka ce al'asulu shine al'umu ko da Allah ya ce kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an inni rasulullahi ilaikum jami'an kaga kul ya ayyuhan nasu yara sun shiga ciki saboda su ma suna daga cikin annasu manya sun shiga ciki suna daga cikin annasu kafirai suna daga ciki suna daga cikin annasu mahaukata, suna daga ciki an gane wannan shine asnu idan kuma an samu wani mukhassis da ya zo ya ce banda wannan kuma wani amma al'asul shine al'umum al'asul fil'am an yabqa ala umumihi hatta yarida dalilu taksisi wannan shi ne asali to kaga annasu am ne saboda lafazi ne wanda ke nuni kan abu fiye da ɗaya ba tare da takaicewa ba ba a takaice adadin ba annasu kawai aka ce duk wani mutum ya shiga ciki wannan lafazin am ne sai abu na gaba to in an samu am menene hukuncinsa malam ya ce wa hukumul am ya ce hukuncin am yace annahu lallai shi am ya jami'a afradihi yana haɗawa da dukkanin wani ɗaya daga cikinsa yana haɗawa da dukkanin ɗaiɗaikunsa kakam hukuncinsa kenan annahu ya tanawalu jami'a afradihi shi am yana haɗawa da dukkanin ɗaiɗaikunsa ne a cikin mutane akwai yaro ko yaro ɗaya ne daga cikin annasu ya haɗa har shi a cikin annasu akwai mahaukata ko su ma dai mutane ne ai ba aljanu ba ne to wannan lafazin ya haɗa har su su ma a cikin annasu akwai kafirai ko to wannan lafazin ya haɗa har da su in dai mutane ne duk wani mutum ya shiga cikin wannan duk wani mutum jinsi na mutum yana cikin wannan annasu ɗin saboda hukuncin am shine annahu ya tanawalu jami'a afradihi yana haɗawa da dukkanin wani ɗaiɗaikunsa ne da can da can duk yana haɗowa kenan wannan hukuncin am kenan sai ce illa bi dalilin sai dai da dalili kai in ka zo ka ce bai haɗa da wannan ba to dalili zaka kawo in dai ba da dalili ba hukunci shine kowane ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun nan ya shiga cikin wannan am ɗin illa bi dalilin sai dai da dalili shi yasa malam ya yace famanid da'a khuruja fardin min afradil umumi anil umumi fa alayhi dalil yace famanid da'a duk wanda ya yi da'awar khuruja fardin fitar wani ɗaya min afradil umumi daga cikin ɗaiɗaiku na umumin nan ya yi da'awa ya ce wane ya fita ciki an gane anil umumi gabarin cikin umumin nan ya ce bai shiga ciki ba ya fita ya ce fa'alayyar dalil don eh, eh, haka dole ka dalili saboda ya saba wa aslu al'asulu ka'u ma kana ala kana istishab aslu. shine al'aslu fil umum an yabqa ko al ko al'aslu fil am an yabqa ala umumihi hatta yarida dalilu takhsisi wannan shine to duk wanda yazo yace ba wani ko wani bai shiga ciki ba fa alayhi dalil sai ya kawo dalilin cirewa ne amma asali duk wani jinsin nan ya hada har da shi yana ciki wannan shine aslu baqa'u ma kana alama kana wannan mun yi ta'arifin am kuma mun san hukuncin am sai malam ya ce wa ƙaunin mu'allifi ya ce kuma faɗin mawallafin cikin wato baiti na saba'in da biyu ya ce min ƙaulihim amamtuhum bima ma'i waltan hasir alfazahu fi arba'i ya ce min ƙaulihim yana daga faɗinsu wato an ciro lafazin am ɗin ne an ciro shi ne min ƙaulihim daga faɗinsu su larabawa Shi shine amamtuhum bimama'i na game su da abin da yake tare da ni na bawa kowa kenan amamtuhum bimama'i na game su na bawa kowa kenan da abin da ke wajena ne min ƙaulihim amamtuhum bima yana daga cikin faɗin su cewa amamtuhum na basu na gama kowa bima da abin da ke tare da ni yace wal wal hasir alfazahu fi arba'in yace lafizansa wannan lamul amr wannan an gane zai mana bayani da ma'anar khabar ne ba wai fi'ili amr bane nan ba talab ke nunawa ba malam zai yi mana bayani je ce waltan hasir alfazahu fi arba'in ba yana nufin cewa ai yana ma umarni bane ka iyakance lafizan su cikin abubuwa ko nau'i guda hudu zai yi sharhin baitin abin da yake nufi shine lafizansa suna takaituwa ne cikin nau'i guda hudu shine waltan hasir alfazahu fi arba'in lafizan am suna takaituwa ne cikin nau'i guda hudu zai yi mana bayanin su a gaba malam ya zo kasan baitin nan ya ce min ainash tuqa lafzul am ya min aina daga ina ne ushtiqa lafzul am aka ciro lafazin am daga ina aka yi ishtiqaqinsa aka ciro shi aka tsago shi daga ina ne yace mushtaƙun abin curowa ne min ƙaulihim daga faɗin su amamtuhum bima ya yace ai ai abin da ake nufi da amamtuhum bima ma'i shamiltuhum bil ata shamiltuhum bil ata na game su da kyauta na game su da kyauta wato na ba kowa kenan shine amamtuhum bima ya yace falau a'taita rajulan malan ya tasaddaqu bihi ala majmu'atin min al-masakin yace falau a ataita rajulan malan yace da a ce ba wa wani mutum dukiya ka bashi kuɗi ya tasaddaqu bihi ka ce yayi sadaka da wannan kuɗin alama jumu'atin min al-masakina akan wani wato taro wani jama'a na muskinai akan wani jama'a na muskine ka ce yayi sadaka da wannan kuɗin da ka bashi da za ka ba mutum ka ce yayi sadaka an gane ga waɗansu mutane na muskine ka ce yayi musu sadaka da kuɗin da ka bashi fa'atahum sai ya ba su wannan kuɗin illa wahidan sai mutum ɗaya ne bai bawa ba ka ba shi kuɗi ya yi sadaka wa waɗansu mutane muskinai e, waɗansu mutane muskinai sai ka ba shi kuɗi ka ce ya yi sadaka gare su fa'a sai ya ba su illa wahidan sai guda ɗaya shine bai bawa ba sun maƙala sannan ya ce ma amamtuhum bima a atsaitani ya ce ai game su aina na ba su abin da ka bani ya yi amfani da lafazin am amamtuhum bima ni ai na game su da abin da ka bani na bawa kowa shine amamtuhum bima ni to bayan ya dawo sai ya ce ma haka yi amfani da kalmar am amamtuhum bima ni sai malam ya ce fala ya kunu sadikan to zai to mai gaskiya ba ba mai gaskiya ba ne tunda da ya ce amamtuhum bima ma'i bai kuma ba mutum ɗaya ba to ba gaskiya yayi ba kaga me yasa aka gane ba shi da gaskiya ɗayan da bai bawo ba da kuma lafazin da ya amfani da shi cewa amamtuhum bi mama'i kaga min al'am kenan yace fala yakunu sadiqan ba zai zamanto mai gaskiya ba li'annahu saboda shi din lam ya ummahum ai bai game su ba bai bawa kowa ba bal baqiya wahidun bar dai ɗaya yayi saura ai bai bashi ba kuma yace amamtuhum bima a'taitani da aka kaga lafazin ne zai sa a gane ba shi da gaskiya da kuma karina guda ɗayan da bai bawa ba kuma sai amfani da lafazin to kaga ta nan za a gane cewa ba mai gaskiya ba ne tun daga ɗaya ya yi saura kuma ta yaya a lafazi zai ce ya bawa kowa kaga me yasa aka gano ƙarya yake shine lafazin da ya amfani da shi da kuma waccan ƙarinar ai mutum ɗaya ya rage an gane malam ya ce li'anna madlula qawlihi saboda madlul na zancensa abin da zancensa ke nunawa abin da zancensa ke nunawa li'anna madlula qawlihi saboda madlul na maganarsa an gane madilun na zancensa saboda abin da zancensa abin da faɗinsa wannan amamtuhum wannan ƙaul din nasa amamtuhum ɗin nan abin da ke nunawa wannan maganar tasa anna jami'ahum akhazu cewa dukkaninsu sun karba abin da zancensa ya nuna faɗinsa cewa amamtuhum ɗin nan madlul abinda zancen abinda lafazin ya nuna shine anna jami'ahum akhazu cewa duk gaba su sun karba malam yace wali hala saboda wannan ne sara lafzul am lafazin am ya zamanto shamilan mai tattarewa li jami'il afrad ga dukkanin ɗaiɗaiku kaga ai lafazin da ya amfani da shi ya nuna kowa ya karba amamtuhum an gane ai anna jami'ahum akhazu dukkaninsu sun karba to kuma sai guda ɗaya sai aka ce ƙarya yake yi me yasa ya zamanto ƙarya yake yi saboda ai shi hukuncin lafazi am shine ya tanawalu jami'a afradihi wannan ɗayan da ya saura yana daga cikin afrad ai na umumin to me yasa shi ba a bashi ba kuma aka ce an bawa kowa ta hanyar lafazin da aka faɗi to kaga ta nan ne za mu gane cewa lafazin am yana game dukkanin wani ɗaiɗaiku da ke ƙarƙashinsa ba a rage wani a cire shi an gane aka ce ka ba wa mutane abu kaza aka nuna su lafazin da aka yi amfani da shi shine ya nuna duk mutanen za ka ba wa in ka rage ɗaya in aka zo yi ma hukunci za a ce ƙarya kake ai cewa aka yi ka ba su gaba ɗaya kuma in ka zo ka ce ka ba su gaba ɗaya ka yi amfani da lafazi am sai aka duba aka ga ɗaya ya yi saura an gane ɗaya ya yi saura to za a ce ƙarya kake haka wanda ya ma umarni in ya yi amfani da lafazi wanda ya nuna umumi kowa to za ka bawa in ka je baka bawa wani ba an gane ka rage ɗaya daga ciki baka bashi ba to kai ma baka barrantar da zimmarka ba e, saboda lafazin da ya ma amfani da shi amni to bashi halatta ka keɓe wani baka shi ba kai ma malam ya ce wa minwa aidan yana dai daga cikin inda di yana nuna ma inda aka yi ishtiqaqin lafazin am ya ce wa minhu aidan yana dai daga cikinsa dai al'imama an gane al'imama shi ne rawani e, di yana daga cikin inda aka yi ishtiqaqin din lafazin am din da yake gaya ma al'imama bil'ain ala'i ala'imama rawani ita ma sai ce li annaha muhitatun bir ra'si kullihi saboda ita imama ita rawani duk daga am ne kaga ita rawani ai tana kewaye dukkanin kai ne li'annaha muhitatun bir ra'si kullihi saboda ita tana kewaye dukkanin kai ne shi yasa ake ce mata imama an gane Allah mun gane al'imama duk yana gaya ma inda aka yi ishtiƙaƙin lafazin am ne saboda ai ta game ko ina a kai tana kewaye kai ne duka shi yasa aka ce mata al'imama malam ya ce wa ƙauluhu faɗin malamin waltan hasir alfazahu fi arba'in ya ce allam lamun anan lamul amri lami ne na umarni yace walakin laisal muradu bi hadhihi jumla at-talab yace sai dai ba ana nufin talab bane da wannan jimlar da aka ce waltan hasir alfazahu fi arba'in an gane ba wai ana nufin talab bane da wannan jumlar amma lamun din lamul amri ne malam yace bal huwa amurun yace bari dai e tabbas amurun ne umarni ne waltan hasir din bi ma'anar khabar da ma'anar khabar da ma'anar labari ana baka labari ne cewa am lafuzansa suna takaituwa ne a nau'i guda hudu shine kawai ake ba wai ana ce ma ayi waltan hasir alfaza fi arba'in wa ane ma umarni bane a'a kawai labari ake baka Lafizan am suna takaituwa ne cikin nau'i guda hudu yace ce Walamuru saboda umarni fi'ili amri ya'ati bi ma'anar khabar yakan zo amma da ma'anar labari amma umarni ne kuma ce kama annal khabara kamar yadda yake khabar ya'ati yakan zo bi ma'anar amur, da ma'anar umarni khabar ne amma ma'anarsa umarni yace ka qaulihi ta'ala kamar fadin Allah maɗaukaci cikin suratul baqara wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna kaga wannan khabar ne amma bi ma'anar amur kama Allah yana bada labari ne wal mutallaqatu waɗanda aka saka mata ya na bi anfusihinna sukan jira ko suna jira salasata ƙoro jini guda uku kaga kamar labari ne waɗanda aka saka suna jira jini uku kaga kamar labari ake baka amma ma'anarsa umarni ne amma haka kaga siyakin in ka duba labari ake bayarwa amma ma'anarsa shine umarni ba wai Allah yana cewa a ga yana a'a yana umartan mata ne waɗanda aka saka wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru Allah ya nemi su umarni ne mata da aka saka iddasu shine su jirawo jini uku wannan umarni ne Allah ke basu amma khabar ne amma ma'anarsa umarni sai malam yake cewa fa haza khabarun yace wannan khabar ne bi ma'anar amr da ma'anar umarni kuma yace wa qauli hakan nan kamar fadin Allah wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu tabi'u sabilana wal lahmil khatayakum wa qala alladhina kafaru wadanda suka furta suka ce lil ladina amanu ga wa'anda suka yi imani suka gaya musu suka ce ittabi'u sabilana ku bi hanyar mu wal lahmil khatayakum za mu ɗau zunubanku kaga wannan hamil wannan lamul amr ne ai wannan umarni ne amma mai da ma'anar khabar suna ba su labari ne an gane sai ya ce haza amurin wannan umarni ne bi ma'anar khabar da ma'anar labari suna ba su labari ne ku hanyar mu. za mu ɗau zunubanku mu kuma kaga labari suke gaya musu labari suke ba su na abin da za su yi su in sun bi hanyar su wannan umarni ne da ma'anar khabar sai ce li anna ma'ana saboda ma'anar ma'anar wal nahmil ai wa nahnu nahmilu khatayakum ai mu za mu dau zunubanku amma wal nahmil lamul amr ne to shi yasa da ya kawo ma wa'annan amsila ne dan ka gane faɗinsa cewa waltan hasir alfazahu fi arba'in wannan amrun ne bi ma'anar khabar yace idan waltan hasir yace amrun bi ma'anar khabar ce wannan umarni ne amma da ma'anar khabar sai ce wal ma'ana ga ma'anar gaba Shi ne anna alfazal umum ko anna alfazal am an gane anna alfazal am lallai lafuza na'am tan hasiru suna takaituwa ne fi arba'ati anwa'in cikin nau'ika guda hudu yace bayyana hal muallifu rahimahullahu bi qawlihi mawallafin ya bayyana su da fadin sa shine gashi yace jam'u wal mufradul mu'arrafani billami kal kafiri wal insani gashi yace aljam'u na farko akwai jam'i wal mufrad akwai al mufrad al mu'arrafani wanda <coughs> aka sa musu alif da lam aka sa musu ma'arifa article kenan ko shine article ko eh al-mu'arrafa ne shine article ko mala Idris Ilyasu Idris shine article ko shine article yawa to shine al-mu'arrafani billam wa'anda ake wa'anda ake musu ma'arifa an gane wato ba na kira bane an gane wanda ake musu ma'arifa billam da lam sai ce kal kafiri wal insani kamar in ka ce al kafiru to dukkanin wani kafiri ya shiga ciki in ka ce al'insanu dukkanin wani mutum ya shiga ciki saboda wannan alɗin alif wallam listigraƙil jinsi ne alɗin nan alce an gane alistigraƙiyya ai bi ma'ana tastagriqu jami'a afradi hadha lafazi an gane shine kal kafir wal insani sai yace zai yi sharhin wannan baitin sai yace kullu jam'in dukkanin wani jam'i mu'arrafin wanda aka yi masa ma'arifa billam da lam fa huwa shi yana ga umumi ne an gane dukkanin wani jam'i an gane dukkanin wani jam'i da aka yi masa ma'arifa billam da lamun fahuwa lil'umumi in ka ce almuslimuna dukkanin wani musulmi ya shiga almu'minuna dukkanin wani mumini ya shiga an gane qad aflaha almu'minun dukkanin wani mumini ya shiga kad aflahal mu'ud dun muminai in dai kai mumini ne to ka shiga ciki ba ka zuwa ka ce wane bai shiga ba in wane bai shiga ko ka zo ka ce a'a da wane ake ka yi taksisin wane to duk yadda kaga an yi taksisin mutum yana da wani maziya ko wata khususiya tasa kenan ko wata ahammiya tasa kenan an gane sai ya zamanto kenan zikirul khas ba'd al'am kenan to kai baka zuwa kawai bashi a cikin rububi an gane kakka keɓance shi an bar shi a wai umumin sa bashi in kuma ka ce a an yi taksisin ka to za ka yi zikirul khas ba'd al'am kenan wannan yana da wani ahammiya kenan kenan yana da wani maziya kenan kake so ka nuna to ina dalilin da ya ba wannan in ma ya tabbata kenan ma mumunin ne to shi yasa ce kullu jam'i dukkanin wani jam'i mu'arrafin billah wanda aka yi masa ma'arifa da lam fa huwa lil umum shi wannan lafazin yana ga umumi eh an gane ya hada kowa ya hada kowa fa huwa lil umum ya ƙara cewa wa kullu mufradin wa kullu mufradin dukkanin wani mufrad an gane mu'arrafin billam wanda aka masa ma'arifa da lamun da al fahuwa lil shi ma wannan ga umumi ne ya haɗa kowanne duk jam'in da aka sa masa alif aka sa masa lam to duk fardu daga cikin afrad nasa shi ma ya shiga cikinsa hukuncin su ɗaya haka duk wani mufrad wani ɗaya singular aka sa masa alif wallab kaga kamar wal asr innal insana innal insana al insan nan kaga mufrad ne amma aka sa masa alif wallam to kowane mutum ya shiga ciki an gane shi yasa kullu mufradin mu'arrafin billam fa lil umumi duk wani mufrad wanda aka yi masa ma'arifa da lamun ko da al ko da alif wal lam shi umumi ne fa lil umum shi na umumi ne wannan sai ce illa iza kanatil lamu yace sai dai idan lamun din ta kasance li bayanil haqiqa ga bayanin haƙiƙa ne aulil ahadi ko kuma ga ahad ne akwai wani alkawari tsakanin shi almutakallim da almukhatab akwai wani alkawari an gane to sai dai in shi ne kamar akwai wani alkawari da Allah ya ce inna arsalna ilaikum rasulan ko shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula ko fa'asa fir'aunur rasula kaga fa'asa fir'aunu kaga akwai alif wal yawa wannan kaga lil ahad ne ai akwai al ahad bainal mutakallim wal mukhatab sabiqan inna arsalna ilaikum rasulan kaga rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan nan akwai akwai alkawari na an gaya ma an turawa fir'auna manzo kama arsalna ila fir'auna rasulan sai aka ce kuma fa'asa fir'aunur rasula wato ar-rasul din da aka da yake akwai alƙawari da kai mai magana da mai sauraro cewa an aika wa fir'auna to shi ya karyata kaga wannan lil ahad ne wannan al din an gane wannan alif wallamu din lil ahad ne to banda shi ake nufi shi yasa nan yace ma illa illa in kanatil lamu sai dai illamun din ta kasance li bayanil haqiqa ga bayanin haƙiƙa ne aulil ahadi ko kuma ga al'ahad ne akwai al'ahadu zihini akwai al'ahadul huduri duk gasu nan an dai al'ahadiyya an gane nan da ya ce libayanil haƙiƙa akwai lamul haƙiƙati wal mahiyati wa tabi'iyya ita kuma tsaya mu dan karasa sai mu dan dawo mu dan yi bayanin su shi wannan lamul haqiqa din nan an gane ba e ba ta daga cikin lamun din da muke yin magana lamul haƙiƙati wal mahiyati wat tabi'iyya kamar lamun wacce take bayanin haƙiƙanin abu haƙiƙanin abu ba ta ciki kamar yanzu yanda suke cewa al'insanu hayawanun natiqun al'insanu hayawanun natiqun wannan haƙiƙatul insani ake gaya ma cewa annahu wa aqilun mudrikun annahu wa aqilun mudrikun abin da ake gaya ma kenan wannan haƙiƙatul insani kenan al insanu hayawanun natiqun to kaga al insanu din nan ba yana nufin kowane mutum ba wannan ana gaya ma haƙiƙanin mutum ne yana da hankali shi ba dabba bane shi ba mahaukaci bane an gane dabba ne wanda yake mai magana yana da hankali yana idrakin abu kenan shine al-insanu hayawanun natiqun to amma a cikin mutane duka ne suke yin magana ba duka ne suke magana ba akwai wani kurma ne duka ne suke da hankali <laughs> ba duka ne suke da hankali ba akwai wanda ba shi da hankali amma dai an faɗi haƙiƙanin mutum ne al'insanu hayawanun natiqun wannan haƙiƙatuhu kenan haƙiƙanin mutum ake gaya ma da haka wannan lamun ɗin na al'insanu ba lamun ba ce istighraqiyya saboda akan iya samun mutumin da shi mutum ne amma ba shi da hankali amma a haƙiƙanin mutum da yana da hankali a haƙiƙanin mutum saboda al'insanu hayawanun natiƙun wannan al'ɗin an gane kowar Kowannan lamun din lamun hakika ce ba ita muke yin magana ba an gane ba ita muke yin magana ba sai yake cewa illa in kanatin lamu sai dai in wannan lamun din ta kasance li bayanil haƙiƙa. ga bayanin haƙiƙa aulil ahadi ko kuma ga al'ahad shine mun ka misali sai ce fa iza kanatin lamu idan lamun din ta kasance li bayanil haƙiƙati ga bayanin haƙiƙa ne wanda na kawo haka al-insanu hayawanun natiqun wannan haqiqatuhu kenan haqiqatul insan ake gaya ma cewa annahu aqilun yace fa innaha laysat lil umumi kaji wannan ba wai ta umumi bace wannan al din ba wai ta umumi bace an gane sai ce innamal umumu ya ce kaɗai umumi gamewa wanda yake haɗawa da kowa min al daga al sai ce allati lilistigraqi wacce take lilistigraq ta gamewa wacce ta haɗa kowa al al aljinsiyya alistigraqiyya kenan an gane daman al aljinsiyya imma an takuna an gane al alistigraqiya wa imma an takuna li bayanin haƙiƙa al'aljinsiyya kenan an gane imma dai ta zamanto lilistighraqi aw li bayanin haƙiƙa to wannan al'in da muke magana lilistighraq muke faɗi shine innamal umumu ita ce lil umumi innamal umumu kadai umumi gamewa min al na al da muke magana cewa idan aka sa ta lil umumi ne yace allati lil istigraqi wacce take lil istigraqi an gane ita ce al ita muke yin magana a kai ya ce an mallaci lil ahad amma al-ahadiyya fa'ala hasabil ma'ahudi to tana gwargwadon abin da aka yi alkawari aka ƙulla alkawari ne a kansa ake magana a kansa gwargwadonsa ne iya limit ta ita sai ce wa mallati amma ita alɗin allati wacce take li bayanin haƙiƙati ta bayanin haƙiƙa ce laisat amma ita ma wannan ba mai gamewa ba ce sai ya kama kamar misali yace falau kulta, da zaka ce ar-rajulu khairun min al-mar'ati da zaka ce ar-rajulu khairum khairun min al-mar'ati kace ar-rajulu mutun khairun min al-mar'ati ya fi mace alkhairi wannan wace iri ce wannan libayanil haqiqa ce libayanil haqiqa ce libayani tabi'iyya wal mahiyya an gane ba lamun ce istigraqiyya ba ar-rajulu khairun min al-mar'ati wannan libayani bayanil mahiyya ce sai yace laisa ma'anahu wannan ma'anarsa ba yana nufin cewa anna kulla rajulin cewa dukkanin wani mutum kowa khairun min kulli mar'atin ya fi kowace alkhairi ya ce wannan ba haka yake a nufi ba an gane wannan ba haka yake nufi ba ba yana nufin kowane mutum ya fi kowace alkhairi ba ba haka yake nufi ba saboda wannan libayanin bayanil haqiqati ce wal mahiyati wat tabi'iyya sai ce faminan nisa'i daga cikin mata man hiya khairun min rijali akwai wacce tafi ai mazan ma alkhairi ai akwai wacce ai ai mazan ma sai ce walakin sai dai abin da ake nufi an gane Jinsin rijali jinsi na maza umuman ake nufi an gane afdalu min jinsin nisa'i ya fi jinsin mata shine abin kawai fa ake nufi haka kuma shi yake cikin faɗin Allah ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i ai Allah ai ya faɗi ko wa bima anfaqu min amwalihim wannan ana maganar jinsi ne amma kakan iya samun ai wata mace wacce bima an anfaqu min amwalihim to wa bima an anfaqu min amwalihim din nan ita ce ma take ciyar da shi ita ce kuma take dora shi akan hanya akan iya a samu haka ai to kaga waccan alce aljinsiya li bayanil haqiqati wal mahiyati wat tabi'iyya shi yasa ake ce mata lamul haqiqati wal mahiyati wat tabi'iyya ita wannan lamun din ba ita muke yin magana ba saboda ita wannan ba ta haɗa dukkanin wani fardu daga cikin afrad ɗin a ce hukuncin haka yake a kansa a'a akan iya a samu wani ya fita daga ciki to ba shi ake bayani ba mun gane sai ce izan ya ce don haka yuƙayyadu yuƙayyadu ƙaulil mu'allif dan eh to don haka za a yi taƙayidin faɗin mawallafin da ya ce al-mu'arrafani billam sai a ce Allah ta kuna wannan lamun ɗin to kada ta kasance ni bayanin hakikati ga bayanin hakika kar ta kasance dan bayanin hakika ba lamun bace ba lamun hakikatu wal mahiyatu wat tabi'iyya bace ba ita ba aulil ahadi ko al al ahadiyya ba ita ake nufi ba anan an gane akwai wani abu da ya kamata malamin ya ka mana wanda da zai dan karfafa mana da zai bamu dan abin ita waccan lam din lam al din tana da alama ai dan ya kamata malam ya ka mana nan alama ta wacce muke nufin cewa ita ce lil umumi ita daga cikin alamar ta shine kalmar kullu kalmar kullu takan maye gurinta an gane kalmar kullu takan maye gurinta zan ba da misali kamar yanzu a misali Allah ya ce khuliqal insanu da'ifan khuliqal insanu da'ifa khuliqal insanu wannan al-insanu din wannan al-insanu din kaga alce khuliqal insanu da'ifa an halicci mutum mai rauni to kaga ai zaka iya cewa khuliqa kullu insanin da'ifan yayi kuma kaga kalmar kullu ta eh, ta shiga wajen ai ta zauna kuma ko to wannan ita ce alamar waccan lamun ɗin da muke yin magana khuliqal insanu da'ifa zaka iya cewa khuliqa kullu insanin da'ifan kaga kalmar kullu ta mai kuma jumlar ta yi daidai da Allah mun gane to ita ce al da muke yin magana akai ka gane ko yanzu a misali ka ce antar tarrajulu sai ka ce wa mutum antar tarrajulu antar tarrajulu antar tarrajulu wannan arrajulu kaga ai akwai alif wallam eh, amma kalmar kullu za ta iya mahewa me abin da yake nufi da antar tarrajulu ai ijtama'at fika kullu sifatin rijali shine ma'ana anta antar rajulu ai ijtama'at fika kullu sifatin rijal dukkanin wani yanzu ka kai ka cika antar rajul ka wannan kenan khasa'is na arjula ya cika gare ka to dai zamu dai bayanin ta a baya kila umma malam bai faɗaɗa ba za mu iya ɗauko wani littafin saboda dai mu fahimta al dai nan abin da ake nufi al alistigraqiyya ake nufi an gane ba al al ko al li bayanin haqiqa ba ba ita ake nufi ba ana nufin al alistigraqiyya ita ce ake nufin cewa lil umumi kamar yanda ɗaya daga cikin malama imamu sa'idi ke faɗi wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi ko wa al tufidul kulla fil umumi to wannan an gane wa altufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi to wannan al muke magana akai sai yace to kaga yace wa qaulul muallif ina so mu samu gurin tsayawa yace wa qaulul muallif mu ci gaba ko a bar shi haka to ba matsala to sai dai wannan baitin mu maimaita shi sai dai mu maimaita shi daga nan cewa aljam'u wal mufrad al ma'arrafani billami kal kafiri wal insani ba matsala insha Allah duk abin da muka yi daidai Allah ka ba mu lada a gobe babu karatu ko to Allah ya kai mu eh, eh, insha Allah kuma zan gaya masa zai wannan din abin in Allah ya yarda duk karatuttukan da aka yi a baya amin jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaikum assalamu alaikum